aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka masu kallo da sauraron wannan gidan tv mai albarka a daidai wannan lokaci kuma duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya sake sada mu da ku a cikin wannan darasi namu na a amalul kulub ma'ana ayyukan zuciya to a wancan darasi namu da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda muke karanto dalilai daga alkur'ani mai girma inda muka kammala muka faro karanto hadisai na manzo sallam da suke bayani akan wannan sifa wannan aiki na zuci mai daraja wanda yake shine wato arriba ma'ana yadda kenan to kuma mun karanta wani hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ali dan abi talib ya jiyo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wannan zikiri wannan addu'a ita ce ma'aiki yakan yi a lokacin da ya kammala sallar wuturi so mun karanta wannan hadisi ne ba mu kai ga fassarawa ba lokaci yayi to yanzu za mu dora daga inda muka tsaya a wannan dai wato eh, hadisi ko wannan zikiri da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi in ya wuturi a ciki akwai wannan sifa da muke bayani a kan sifa ta yadda wanda za mu zo kan wannan gaba manzo ya kasance yana cewa allahumma inni a'udhu bi ridwaka min sakhatika ya allah ina neman tsari da wato yardarka daga fushinka so kaga wannan sifofi ne na allah akwai sifa ta wato yadda akwai kuma sifa ta fushi shine malamai suke cewa wannan shine ake cewa a ta'awuzu bi sifati mina sifati mutum ya nemi tsarin allah daga wata sifar allah akan wata sifar wadda yake wato ba a fatanta misali tunda babu wanda yake fatan ya samu fushin allah don fushin allah azaba ne to sanadiyar haka sai ya kasance wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin allah daga fushin nashi ma'ana yana neman yarda shi kada ya kasance allah ya fushi da shi sannan kuma ya ce wabi mu'afatika min uqubatika duk waɗannan su ma kaga siffofi ne wato rangwamen allah da kuma allah ya tsarkake mutum daga azaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana neman tsarin allah da lafiyar shi da kubutarwar shi daga ukuba shi da azaba shi kaga wannan shi ma din neman tsari ne da wata sifa ta Allah maɗaukakin sarki daga wata neman eh, wata sifar ta daban sannan wa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsari da kai ma'ana ina neman tsari ta hanyar tawassuli da ƙudurarka da kuma ƙarfinka minka ma'ana daga ukubarka daga azabarka shi ma wannan ɗin duka neman tsari da wata sifar allah ne akan wata sifa sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yakan ce la uhsi thana'an alaika ya allah bana kididdige godiya gare ka da ba maka da nake yi anta kama athnayta ala nafsika kamar yadda kai ka yabi kanka ma'ana duk yadda wani mai yabo zai kokarin yaban ka ba zai kai yadda kai din ka yabi kanka ba mu dai muna kokari ne mu kwatanta kuma mu yi kokarin tsarkake ka iya iyawanmu mu to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta wannan zikiri yayin da ya sallar wutiri in ya kammala akan abin da malamai suka faɗi kuma wannan riwaya kamar yadda muka faɗi riwaya ce da ashabu sunan irin su abu dawud su turmizi nasa'i ibnu maja suka rawaita daga ali dan abi talib sannan akwai kuma irin wannan riwaya daga uwar mumine aisha allah ya kara mata yadda wanda wato imam muslim da abu dawud da wasu masu rawaita hadisi su ma suka rawaita sai dai a wancan riwaya bayani ya tabbata cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne a cikin sujjada don akwai wani lokaci da daddare aisha uwar muminai ta nemi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta rasa shi a ɗaki to nan take sai ta dan dudduba guri har ta duba masallaci sai gashi a masallaci to yayi sujjada ta ji yana karanta wannan zikiri a cikin sujjada shi wannan yake nuna kenan wannan zikiri ana iya karanta shi a cikin sujjada yayin da ake nafula na sallolin dare sannan kuma ana iya karanta shi bayan wuturi kuma abin da dai wannan hadisi ke dauke da shi yan uwa shine wannan sifa mai girma wato sifa ta yadda inda ma'aiki sallah sallan yake cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika allah ya bamu dace sannan wani hadisi na gaba da shi ma din zamu tabo shi da ke ƙara fito da muhimmanci na ita wannan sifa din wannan aiki na zuci wanda ake kiran shi arrida din nan akwai wani hadisi wanda abbas dan Muttalib ammi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawu na ma'aiki sallallahu alaihi ya jiyo daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi yake cewa ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا manzo yake cewa duk wanda ya yadda cewa Allah shine mahaliccin shi sannan ya yadda kuma cewa musulunci shine addinin shi sannan ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo gare shi to wannan ya ɗanɗani zaƙin imani ma'ana ya san menene mahakikanin imani kenan don duk wanda ya ɗanɗana abinci bai kai ga gano ɗanɗanan shi yadda yake ba ba za a ce ya ci ba to wanda ya yi imani da waɗannan abubuwa guda uku ya yadda da su to ma'aiki sallah sun yake cewa wannan to in kana neman ya imani yake maka bayani to ka same shi saboda shi ya riga ya ga zahiri ya ji dahir allah ya sanya mu cikin su so wannan hadisi kuma imam muslim shi ya rawaice shi a cikin sahihin shi sannan wato abin da ke kara fito mana da falala da kuma irin kima da daraja da yadda take da shi ga allah maɗaukakin sarki shine idan mutum ya samu tabbatuwa wannan sifa ta samu tabbatuwa a zuciyar shi to mutum yakan dace da gafara na allah maɗaukakin sarki domin wani hadisi shi ma ɗin dai ya tabbata a cikin muslim kamar yadda wancan ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ƙala hina yasma'ul mu'adhdhin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ما أكي صلى الله عليه وسلم يكي cewa duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi yayin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah sawa'un yana cikin yi ne tunda dai ana kiran sallah akwai lafuza da aka ce ka amsa da su in ya kammala kiran sallah ka faɗi wannan kalma to ma'aiki sallah alaihi ya ce duk wanda ya ce na yadda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah bisa cancanta bisa gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sannan kuma na yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne sannan ya kara da cewa na yadda cewa Allah shine mahalicci na sannan kuma annabi shine manzona sannan kuma musulunci shine addini na to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya faɗi waɗannan kalmomi masu daraja to an gafarta mushi za a gafarta mushi laifukan shi yan uwa wannan ke ƙara nuna mana daraja ta wannan sifa ta yadda da kuma cewa dole ne mu yi ƙoƙari mu duba ta mu gaya take a cikin zukatan mu muna faɗinta kuma mu yi ƙoƙari mu aiwatar da abin da take kunshe da shi sai mu samu wannan daraja na gafara zunubanmu ibn al allah ya mushi rahama a cikin littafin shi mai suna madarijus salikin sai kawo bayani karkashin waɗannan hadisai guda biyu na abbas dan abdul muttalib da kuma wannan na baya bayan nan allah ya ƙara musu yadda yake cewa wato abin da ake kokarin a nusar da mu gare shi shine wannan hadisin da suka gabata su biyun nan to suna kunshe da abubuwa masu girma wanda duk wani kai komo da ake bukata a addini yana kunshe da su shine kokarin neman yardan Allah hadisin yana kunshe da abu mai matukar muhimmanci mai daraja wanda duk wanda yake so addinin shi ya tsayu da kafafun shi da digadigan shi to yayi kokari ya tabbatar da cewa sifan nan ta yadda ta tabbata a zuciyar shi da kuma ayyukan shi na yau da kullum sai ya ci gaba da bayani yake cewa فالرضا بإلهيته تعالى يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كله كلها إليه ابن القيم يكي yake cewa abin da ya sa muka faɗi wannan bayani na cewa wato abubuwa na musulunci da ginshikansu suna da alaƙa da shi wannan yadda su ke ƙara wato yaddan nan ke ƙara tabbatar da su ya fito da su fili domin menene duk wanda yadda da cewa allah shine abin bauta to kaga wannan yana kunshe da cewa zai yadda da allah a matsayin shine ya kamata ya bauta wa kuma ya yadda da hukuncin da allah maɗaukakin sarki ya yi kuma zai ji yana son allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma zai ji cewa yana tsoron allah shi kaɗai zai ji cewa yana fata gurin allah maɗaukakin sarki ya samu alkhairi daga allah maɗaukakin sarki kuma zai ji cewa yana komawa ga Allah maɗaukakin sarki yana ƙaskantar da kanshi ga Allah maɗaukakin sarki kuma zai ji cewa duk wani san shi da wata manufa da yake da ita to ya kamata ko kuma ya zama wajibi ne ta ta'allaka ga Allah maɗaukakin sarki ba wani ba to kaga wannan abubuwan da suka gabata su ne ake nufi da ikhlasi kenan sifa ta yadda in ta samu tabbatuwa to komi na mutum zai kyau zai kasance ikhlasin shi yi kyau yana yin abu dan Allah zai so Allah shi kadai ya ji tsoron Allah ya yi fatan alkhairi gurin Allah sannan ya kankantar da kanshi zuwa ga Allah sannan sai ya dawo yana bayani a kan abin da ya shafi rububiyya raditu billahi rabban dinnan yake cewa shi kuma wannan faɗin da mutum ya yi. yana kunshe da cewa mutum ya yarda cewa allah shine mai juya al'amura duk wani iko da kudura da abubuwa da ke gudana duka da izinin allah da karfin allah ne babu wanda ya isa yi in ba allah maɗaukakin sarki ba so kaga wannan zai sanya mutum ya kaɗaita allah ga bauta musamman gurin tawakkali ba zai dogara ga kowa ba saboda ya san cewa babu wanda ya isa wannan abun sai allah duk wanda ya kasance bai da mulki na ko kala zarratin ba shi ke juya al'amura na duniya ba da shi kanshi al'amuran shi shi mutum to ya za a iya kasance ya bauta mushi ko ya sarrafa wani abu na bauta na tsoro ko fata ko kankantar da kai zuwa gare shi kaga ba zai yi haka ba to wannan sifa ta yadda tana ƙara tabbatar da sifa ta tawakkali na gaske ga Allah kuma tana ƙara tabbatar da wato mutum cewa zai nema agajin shi gurin Allah in ba gurin Allah ba zai nema gurin kowa ba kuma zai yadda da Allah ya tabbatar cewa Allah ya ishe shi kuma ya wadatar da shi sannan aka zo ga batun da ya shafi yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi kuma manzo manan ibnul qayyim yake cewa wato wannan yana nufin kenan mutum zai yi biyayya zai jawo ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zo mu je wani zai je ta hanyar umarnin shi in manzo ya ce ayi kaza zai aikata idan ya ce kada a yi kaza to zai nisanta ma'ana in wannan sifa ta yadda ta tabbata mutum zai kasance yana bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ta yadda babu yadda za a yi ga mutum wato yana ɗaukan wasu umarni ko addini ga wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba mutum ba zai bidi'a ba kenan galibi duk wanda ya fada cikin bidi'a to za ka ga kamar ma bai yadda ba ne da shi manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da ya faɗi cewa ya yadda da aiki ne ake ganewa ka ce ka yadda manzo shine annabi kuma manzanka sannan kuma ya ce a yi kaza ka ƙi to ka ga yaddan nan ba ta tabbata ba a cikin gaɓoɓinka wannan ke nuna cewa a zuciyarka kama ba haka take ba duk wanda yake bin mutum yake son mutum yake ikirarin yana son shi kuma yake ikirarin yana bin shi to ya kamata ya bi shi kamar yadda suke cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda yake son wani to zaka ga yana bin shi ne zai yarda da duk abin da wannan yake so da kuma umarnin da ya ce zai yarda da shi zai aiwatar ko yaya ake ciki sannan kuma sifa ta yadda ibn al-qayyim yake cewa tana sa mutum ba zai kai hukuncin shi zuwa ga wani ba misali duk abin da ya shafi ka na yau da kullum komai da komai ka yi imani cewa wannan musulunci littafin allah yana kunshe da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka duk abin da kake nema zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam zaka kai hukuncinka ba zaka je gurin wani ba sannan kuma ba za ka hukuntar da wani akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka zo ka ɗau maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce ba za ka yi aiki da ita ba ko kana da wani shakku ko wasi har sai wani ya zo ya yi bayani idan ka ga bayanin ya zo daidai sai ka ce a ah, to shikenan na yadda wannan bai dace ba manzo sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya ba mu labari cewa koda misali wato bangaren shi na wani bangaren shi yana da bangarori guda biyu dama da hagu yake cewa wani bangare yana dauke da cuta wani bangare yana dauke da waraka saboda haka idan ya fada cikin abun shan mu to mu dumiyar da shi a ciki sai ya kasance an samu waraka daga bangaren da ke da cuta wasu da dama cikin mutanenmu masu raunin wato imani da kuma rashin yadda da abin da ma'aike sallasan yake faɗi sun yi ta shakku akan waɗannan abubuwa masu imani kuma sun yadda to amma daga baya da likitoci suka zo suka yi bincike irin waɗannan abubuwa aka gano ai abin haka yake sai suka zo suna cewa a ah, sun yadda sun yadda to kaga irin wannan ya nuna akwai na kaso cikin irin wannan yadda na waɗannan mutanen duk abin da ma'aiki alaihi wasallam ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa kai tsaye ko ka miƙa wuya ka tabbatar din haka yake ba sai wani ya zo ka ce zaka ga hukuncin da zai akan abin da manzo alaihi wasallam ya faɗi ba sannan kuma yadda da addinin Allah kamar yadda malam ibnul qayyim yake faɗi yake cewa wato yana nufin wato duk wani umarni da Allah madaukakin sarki ya zo da shi a cikin littafin shi ka yadda zaka bi sannan duk wani abun da ya ce ya hana ka yadda ka hanu da shi duk wani abin da addini ya zo da shi za ka bi shi sau da kafa sannan a cikin zuciyarka kirjinka ba za ka ji wani kunci ba akan wani hukunci da wato wannan addini ya zo da shi za ka ji cewa ka miƙa wuya falawa rabbika la na hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi sadrihim harajun mimma qadaita wa yusallimu taslima ma'ana Allah yake rantsuwa da kanshi saboda muhimmancin ma wannan abin yake cewa ba ma sai na rantse ba ai na ma rantse din kenan saboda abin ya cancanci rantsuwa yake cewa ai ba ma sai na tsaya ina rantsewa ba ai mutane ba za su yi imani ba har sai sun hukuntar da kai akan abubuwan da suka gudana tsakaninsu fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kada su ji a cikin ransu wani kaikayi akan hukuncin da kai bayan haka kuma wai sallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya to sai an samu haka ne za a ce ka yarda da wannan addini na musulunci wannan bayani yana cikin madariju salikin kamar yadda na faɗi a dacan kuma sharhi ne ga waɗannan hadisai guda biyu da suka gabata na wato yarda sannan daga cikin addu'o'i da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi akwai wani wata addu'a da ammar ɗan yasir allah ya ƙara mushi yadda ya rawaita yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ambatan wata addu'a to a cikin wannan addu'a akwai inda aka ambaci wannan sifa wannan aiki na zuci da muke magana akan shi wato sifa na arrida amma yake cewa manzo yana cewa allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya allah ina roƙonka ka sanya mun tsoronka a ɓoye da kuma bayyane yan uwa duk wanda ya dace da tsoron allah bayyane da boye ya rabauta dan da dama wasu za ka ga a fili ne suke tsoron allah in sun keɓe babu tsoron allah abin da ake so ga mai ikhlasi shine bayyana da ɓoye ka ji tsoron allah wa as'aluka kalimat alhaqi fi rida wal ghadab manzo yake cewa ya allah ina roƙonka magana gaskiya a yayin da nake cikin wato yadda da kuma lokacin da nake cikin fushi wannan abu ne mai daraja mai kima da dama yanzu ka ga mutum an ce ba a gane mutum har sai lokacin da yake cikin ƙololuwar farin ciki ko yake cikin ƙololuwar damuwa ko bakin ciki ko haushi a nan kake gane ya asalin hakikanin shi yake masu yake masu kace a haka ake gane mutum to ma'aiki ya riga ma ya yi addu'a ya mana ishara ga wannan wani yanzu idan yana cikin damuwa to sai ka ga maganar da yake faɗi ma bai ma san me yake faɗi ba in yana faɗa da wani ne zaka ga maganganu na banza wanda zaka dinga jin nauyin shi kana jin kunya kace wani ashe haka yake sannan kuma idan ya ji yana cikin yadda wadata da wasu abubuwa sai ka ga abin da yake shi ma din wato maganganu ne wanda yake ba za a ɗauka ba ba su da daɗi ba su da kyau to manzo yake roƙon Allah Allah ya bashi wato daidaito gurin magana gaskiya a kowane irin hali yake ciki hali na yadda da kuma hali na fushi sannan yake cewa wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina yake cewa ya Allah kuma ina roƙonka ka tabbatar mun da daidaito a yayin da nake cikin talauci ko nake cikin wadatuwa shi ma wannan ana gane mutane yadda suke idan mutum yana cikin talauci allah ya jarabe shi wani sai ka ga gabaki daya wato yana kokarin ya kafirce wa allah yana kokarin ya nuna kamar allah ya ƙi jinin shi bai san shi ya matsa mushi bai san cewa wannan jaraba bane daga allah in yi haƙuri allah zai ba shi lada kuma ya yaye mushi kuma ya ba shi lada mai girma wani yana cikin farin ciki sai ka ga yana dagawa innal insana la yatgha an ra'ahu lallai lalle dan adam zaka ga yana girman kai yana dagawa saboda yana gani yana cikin wadata to shi ma wannan lalle manzo sallallahu alaihi yana neman tsari da shi to kuma abin haka yake ko kai ne a gidanka bai kamata saboda wadata ba ya kasance kayi ta almubazzaranci saboda kuɗin da kake da shi bai kamata haka ba ya kamata ka lura sosai Allah madaukakin sarki yake ci yaban wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama yake yaban bayan Allah mu'minai waɗanda idan sun zo ciyarwa wato ba su yin wato wato kankamo su yi rowa matuƙa sannan kuma wato ba su sakin abin kai tsaye ga baki ɗaya ba su yin barna a tsakiya suke to wannan idan kana yi zai taimake ka har yara ma idan kana da su za ka samu tarbiyyantar da su ko baka za su bi hanyar allah yadda ya kamata kuma su riƙe dukiyar nan da kyau amma duk yadda ya kasance kana faca ka kana almubazzaranci da dukiyar da allah ya baka 'ya'yanka sai ka ga sun zama ba su da tarbiyya ko da sun gaji dukiyar ba za su riƙe ta yadda ya kamata ba ake cewa eh, masu larabci masu sha'irai na larabci suke cewa man malakal bila da bighairi harbin suke cewa a hana alaihi taslim biladi ma'ana duk wanda ya mallaki wani gari haka kurin ba tare da ya sha wahala ya yi yaƙi ba misali har kurin ya je ya shiga garin nan ya mallake shi to kai tsaye kawai za ga ya miƙa garin nan ga koma wane ne bai damu ba to abin da ke faruwa kenan yanzu masu gado a gidaje a gurarenmu da zaka gani misali za ga mutum ya gaji dukiya amma kafin ka ce kobo kafin kyaftawa da bismillah ka rasa dukiyar nan ba don komi ba saboda sun gaje ta ba bisa wato hanya ta kware ba a tarbiyyantar da su yadda za su raina wannan dukiya ba su iya kula da ita so kaga wannan abu ne da ya kamata mutum ya dinga addu'a kuma ya kokarin cewa ya samu tabbatuwar cewa yana tsaka-tsaki a yayin da yake cikin talauci da kuma yayin da yake cikin wadata allah ya samu dace sannan manzo sallah sun yakan ce wa as'aluka na'iman la yanfad ya allah ina roƙonka ni'ima da ba ta gushewa wa qurrata ainin la tanqati farin ciki na ido abin da zai faranta min rai a rayuwata ya kasance kada ya yanke ya Allah ina roƙonka haka was'aluka riba a da qadai to kaga abin da muke kokarin kaiwa gare shi manzo yake cewa ya Allah ina roƙonka yadda bayan kaddara abin da ka hukunta ka kaddara ya Allah ina roƙonka ka sanya min karfin zuciya na yadda da shi aga wannan abu ne mai daraja manzo yana roƙo duk da yana da shi duk wani aiki na kwarai da sifa na maɗaukaka bayan allah manzo ne sawun farko gurin shi to kenan a takaice ana ƙoƙarin kira gare mu da mu koyi da haka ne wa as'alu kabar dal aishi ba dal maut sannan ya allah ina roƙonka rayuwa mai sanyi mai daɗi mai ni'ima bayan mutuwa a kabari da rana gobe kiyama wannan zikiri wato imam ahmad ya rawaice shi a cikin musnad sannan nasa'i shi ma ya rawaice shi a sunan al-kubra sannan albani a cikin mishkatul masabih yake cewa wannan hadisi ingantacce ne yan uwa wannan shine abin da ya shafi sifa ta arriba wanda yake sifa ce mai matukar daraja mai kima muna fatan allah ya ba mu ikon siffantuwa da ita to kuma ba tare da bata lokaci ba za mu shiga ga wata sifa ta gaba wadda ita ma tana daga cikin sifa mai daraja wadda ya kamata bawan allah na kwarai ya siffantu da ita wannan sifa ko ita ce az-zuhud sifa ta az a hausance muna cewa zuhudu in an zo fassara sai a ce gudun duniya ko ba haka ba to bayani dai da zai biyo baya a nan za mu fahimci menene ake nufi da shi wannan kalma ta zuhudu din akwai wani bawan allah wani malami daga cikin magabata ana kiran shi shamsuddin almambaji yana da wani littafi da ake kiran shi tasliyatu ahlil masa'ib ma'ana ƙoƙarin haƙurtar da waɗanda allah ya jaraba da wasu musibu da wasu fitintunu a cikin wannan littafi ya kawo ta magana mai kima akan al'amarin da ya shafi zuhudu yake cewa wa mimma yanbaghi an yu'lam qabla al-hadithi an zuhud abin da ya kamata a sani kafin a yi magana kan zuhudu ma'ana gudun duniya kamar yadda mu muka saba duk da yake zamu bayani daga baya anna baba zuhudi min anfa'il abwabi liman tadabbarahu yana da kyau a sani cewa abin da ya shafi zuhudu yana daga cikin abubuwa mafiya amfani ga wanda ya tunani a kan shi fa inna duniya dara qilla yake cewa domin duniyan nan gida ne na karanta gida ne wanda yake ko ne za a gani za a ga kaɗan ne ba yadda kai kake so bane kuma kaɗan ne shi kan shi gidan bai daɗewa kuma wa zawalin kuma mai gushewa ne yake cewa wa manzilu nukla yake cewa wani gida ne wanda yake daga nan za a tashi a tafi wani guri wartihal za a bar inda ake a tafi a koma wani guri ma'ana lahira kenan wa mahallu na'iba yake cewa duniyan nan gida ne na musibu wamtihan da fitintinu wa mata'u gororin waftitan sannan wannan gida na duniya gida ne na rudi kuma da wato shiga cikin fitina in ji wannan bawan allah sai yake cewa falatai as alama fata minha kada ka sake ka yi baƙin ciki ka damu damuwa da za ta cutar da kai saboda wani abu ya kubce maka na daga duniya wala ta fura ala ma wuji da minha sannan kada ka yi alfahari alfaharin da zai rudar da kai akan abin da ka samu na daga duniya wala ta tajza ala waladin aw nafsin wato tamut sannan kada ka karaya akan wani ɗa da za ka rasa ko wata rai ta wani makusancinka da za ka rasa wala tahzan ala amrin ya fut, kada ka yi bakin ciki akan abin da zai wuce kaga wannan magana da wannan bawan Allah ya magana ce mai daraja kuma yana mana shimfiɗa ne akan muhimmancin abin da ya shafi wannan zuhudu din to idan muka dawo ga wato me ake nufi da zuhudu abin da malamai suke faɗi to a taƙaice dai kamar yadda ko da yaushe muke faɗi akan gane ma'anan abu ta hanyar ɗaukan kishiyar wannan abun sai a ce kaza to aka san shi kaza ya ka gane wannan ɗin shine kaza kamar yadda muke cewa in aka ce namiji to aka san namiji ai mace kenan misali haka idan aka ce duniya aka san duniya shine lahira kenan to yake cewa idan aka ce az-zuhudu ragba in aka ce az kaga kenan ana nufin kishiyan wato kwaɗayi kenan duk wanda bai da zuhudu kenan yana kwaɗayi kenan duk wanda bai da tsantseni za ga yana kwaɗayi akan ce zahida fihi wa anhu ma'ana mutum ya guji kaza duk dai zuhudin kenan ma'ana ya bar shi kuma ya kau da kai ga barin shi kenan har aya allah maɗaukakin sarki yake bamu labari game da yan uwan annabi wato yusuf alaihi salam da suka je suka sa shi a rijiyar nan matafiya suka zo suka tsinci annabi yusuf suka fito da shi suka siyar allah maɗaukakin sarki yake ce mana rahu bi thamanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min zahidina ma'ana waɗannan mutane matafiya da suka taso za su tafi madiyana suka taso daga madiyana za su tafi wannan masar din sai allah maɗaukakin sarki yake ce mana sai suka siyar da shi annabi yusuf da wasu kuɗaɗe waɗanda yake wulaƙantattu ba masu daraja ba domin sun kasance suna masu gudun shi suna ƙoƙarin su rabu da shi da wuri kenan kaga kalmar zuhudu ta zo a ma'ana na alkur'ani mai girma kenan sannan zuhudun nan yakan zo da ma'ana na cewa abu kaɗan idan aka ce wannan abun zahid ma'ana wannan abun kalil kaɗan kenan shi ma a hadisi na ma'aiki sallasalam duk da yake bai inganta ba to amma dai za mu amfani da shi gurin fahimtar wannan abun kalma ta zudu a larabce hadisin ne afdalun nasi mu'minun muzhid mafi falalan mutane shine mumini wanda yake muzhid ma'ana wanda yake da kaɗan bai da wani abu na hannu ba kuɗi sosai shi abubuwan da ya mallaka kaɗan ne matuka sannan zuhudu yana zuwa da wata ma'ana wanda yake ita ce ibada in aka ce wane misali ya tazahad ai ya ta'abbad ma'ana yana yawan ibada kenan saboda haka shi zuhudu din nan a yare na larabci ana nufin kau da kai ga komai da kuma cire kwaɗayi akan wasu abubuwa to kuma saboda lokaci ya yi a nan za mu dakata sai idan allah mai kowa mai komai ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi lujiki ya kyautata annabi ya na a hadisi in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata ya gurbata gaba ɗai